Karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, karfe 7 kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita 19 da kuma 22. Ka misali. Mai sauraro barkamu da hantsi da fatan mun waye gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Akalla sojojin kamar ashirin ne mayakan Boko Haram suka kashe yayin wani hari da suka kai musu kan iyakar kasar da Najeriya. jami'an kai agaji a sudan sun zargi 'yan tawayen rsf da kwace kayan abinci da suke rabawa al'umma hakanan za ku ji cewar amurka ta fara rage takunkuman da ta sanya wa rasha bayan da moscow da amince da yarjejeniyar fitar da kayan abinci ta tekun black sea yanzu kuma ga cikakkun labaran mayakan boko haram sun kai wani hari wulgo da ke iyakar najeriya inda suka kashe sojojin kamaru akalla ashirin da wasu guda biyu 'yan Najeriya Aisha Shehu Kabara na dauke da ci gaban labarin. Rahotanni sun ce mayakan sun ɓadda ne inda suka shiga burtu irin ta Fulani makiyaya da kuma 'yan kasuwa domin cin kasuwar garin inda daga bisani suka kai wa sansanin sojojin hari. Wani shaida gani da ido ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Faransa cewar da misalin karfe ɗaya na dare suka kaddamar da harin akan sojojin inda aka kwashe kusan sa'o'i biyu ana ɗauki ba daɗi kafin su ƙone su da kuma kwashe wasu makamai. Wata majiya ta shaida wa AFP cewar sojojin kamara ashirin suka rasa rayukansu a wurin yayin da aka kwashe su zuwa gida. Kamfanin dillancin labaran ya ce daga cikin makaman da mayakan suka kama akwai bindigogi kiran rasha da kuma makaman kakkaɓo jirgin sama. Wani mazaunin yankin Muhammad Sani Umar ya ce ya ga gawarwaki goma sha uku na sojojin kamaru a cikin mota lokacin da ake kan hanyar kai su gida yayin da sansanin su ya zama tuka sakamakon kona su da kuma motoci. Tun bayan rasa matsuguni a dajin Sambisa mayakan Boko Haram sun koma kusa da tafkin chadi da kuma garuruwa irin su walgo da waza da goza da fulka a tsaunin mandara hukumar zaɓe ta najeriya inec ta ce ba a cika ƙa'idojin da kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanada ba na tsarin kiran yadda ake ƙoƙarin yi wa sanata na tashi da ke wakiltar yankin kogi ta tsakiya a zauren majalisar dattawar ƙasar inec ta bayyana hakan ne bayan da aka fara nazari kan ƙorafe-ƙorafen da aka gabatar mata na yankar ƙauna a kan sanata natasha wanda a kwanakin baya ta zargi shugaban majalisar dattawan najeriya gozo a da cin zarafinta ta hanyar neman yin lalata da ita mazauna garin ekpe da ke yankin tungan maji a karamar hukumar gwagwalada da ke babban birnin najeriya abuja sun koka kan matakin da rundunar sojin najeriya ta ɗauka na yin amfani da ƙarfi wurin rusa wasu gidaje tare da tilasta musu tashi daga inda suka gada kaka da kakanni wakilinmu daga abuja ismail karatu abdullahi na ɗauke da cigaban labarin gidaje da dama ne dai rusau na sojojin ya shafa a ife alhaji ibrahim joji wanda ke daga cikin waɗanda aka rusa gidajen ya ce ba su san inda za su je ba domin nan ne suka taso suka ga iyaye da kakanninsu. Kakanninmu daga nan aka yashe su. Da yanzu nan da shekara saba'in. A yanzu nan wannan dalili soja sun zo sun ce wannan kasa nasu ne. Sun zo kamar sun zo yaki ne da bindigogi da mota na tank na ruwa duka sun fi dari. Shi kuwa Malam Yunusa Ibrahim ya ce sun shiga tashin hankali da ba su taɓa shiga ba domin ranar da aka ba su na tashi ba ta kai ba aka farwa su. Rana ɗaya da suka zo da yamma gari ya waye ko date da sun ba da shi sun ba da shi 28 kagan 28 bai kai ba shekaran jiya ne suka yi muna abun kagan bai kai ba yi tuni dai sojojin suka baiwa mazauna sauran ƙauyukan da ke kusa da efe umarnin tashi nan da 'yan kwanaki masu zuwa Abin da wani mazauni yahuza yusufa ya ce dole ne su tashi domin sun ga abin da ya faru da makotansu halin dai da muke ciki ne yanzu na ba yadda za mu yi tun dai ba mu iya maganin abin kuma sun sa tabbacin cewa kwana ashirin ga takwas ga wannan watan da muke ciki insha allahu za su zo kanmu don sun ce muna ko mu cire kayanmu ko mu cire ba in sun zo za su yi na yi kokarin ji daga shugaban karamar hukumar na gwagwalada kan faruwar wannan lamari amma hakan ya ci tura sai dai cikin wata sanarwa da ya fitar shugaban karamar hukumar abubakar jibrin giri ya yi allah wadai da wannan mataki da dundar sojin ta ɗauka inda ya kira hakan da take haƙƙin mutanen garin ismail karatu abdullahi abuja arifai hausa a yau laraba ne gwamnatin sojin jamhuriyar Nijar za ta fara aiwatar da shawarwarin da babban taron tattauna makomar kasar da aka kammala a watan da ya gabata ya bayar daga cikin shawarwarin da taron ya gabatar akwai buƙatar sojoji su ci gaba da mulkin ƙasar nan da wasu shekaru biyar masu zuwa kafin mai da shi hannun farar hula to a jamhuriyar wato a burkina faso kuwa gwamnatin mulkin kasar ce ta rusa kungiyar 'yan jarida ta kasar agb kwana guda bayan kama biyu daga cikin shugabannin kungiyar waɗanda suka nuna rashin amincewarsu dangane da yadda sojojin ke tauye 'yancin faɗin albarkacin baki a ƙasar a sanarwar da ministan yada labarai ta ƙasar emily zambo ya fitar ta ce a rusa kungiyar ce saboda ta gaza cika ka'idojin kafa ta kamar yadda wata doka da aka samar a kasar a shekarar nan da muke ciki ta shata kuma a cewar satin a wannan lokaci ne ya kamata kungiyar ta daina gudanar da ayyukanta. To labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. jami'an da ke kai agajin kayayyakin abinci a sudan sun zargi 'yan tawayen rsf da kwace kayan abincin da suke raba da kuma hana su shiga wasu yankunan da ke fama da matsananciyar yunwa a sudan din hawa halin rugungwazo na ɗauke da cigaban labaran. Jami'an kai kayayyakin agaji sun zargi mayakan na RSF da kwace kayan agaji tare da hana su shiga yankunan da suke rike da iko da su, abin da ke ta'azzara yunwa da cutuka a ƙasar mai fama da rikici kusan shekaru biyu. Gwamman jami'an kai agajin da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya zanta da su kuma suka nemi a sakaye sunan su. Sun bayyana cewa tun karshen shekarar ta gabata ta 2024 ne mayakan na RSF suka fara sanya sabbin ka'idoji kafin shigar da kayan agaji zuwa yankuna a Sudan. sudan ko da yake ba a taɓa sanar da wannan sabon tsari na rsf a baya ba sai a yanzu da ƙungiyoyin agajin ke bayyanawa kuma suka kyamancewa da matakin wannan dai na zuwa ne bayan mayakan rsf sun sanar da shirin su na kafa gwamnatin tsagi a yammacin sudan yayin da take rasa iko da babban birnin ƙasar khartoum a wani yanayi da hakan ke alamta rabuwar ƙasar gida biyu kamar yadda sudan ta kudu ta balle a 2011 akalla rabin al'ummar sudan miliyan hamsin ne ke fama da matsananciyar yunwa yawanci a biranen da rsf ta kwace iko da su yayin da sama da mutane miliyan 12 suka rasa matsugunan su sanadiyar yakin da dakarun kasar ke ci gaba da gwabzawa da 'yan tawayen. shugaban gwamnatin sojin gabon brace ngoima ya ce za a gudanar da shari'a adalci ga uwar gidan tsohon shugaban kasar sylvia bongo da ɗanta nuruddin waɗanda ake zargi da cin hanci da rashawa da almabuzuranci da kuma kwaikwayon sa hannun tsohon shugaban kasar ali bongo Brice Ngoima wanda ya wato wanda ya amshi jagorancin kasar ta hanyar juyin mulki a watan Agustan shekarar 2023 ya shaidawa Radio France cewa za a yi wa matar wato matar tsohon shugaban kasar haifaffiyar Faransa mai shekaru 60 da biyu da ɗanta mai shekaru 33 adalci a yayin shari'ar. To labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. fadar shugaban amurka ta white house ta ce kowane lokaci daga yanzu ne kasar za ta fara sassauta ko kuma janye wasu daga cikin takunkuman da ta kakabawa rasha musamman a bangaren noma bayan da moscow ta amince da dawo da yarjejeniya hada-hadar fitar da kayan abinci ta tekun black sea tsakaninta da ukraine azima bashir aminu na dauke da ci gaban labarin karkashin sharuɗin da rasha ta ya gabanin kawo karshen rawar sojin da dakaranta ke yi akan tekun black sea don bayar da damar hada-hadar amfanin gona har da neman janye takunkuman da ke kanta game da fitar da amfanin gonar nata wanda kuma tuni amurkan ta yi na'am da shi a cewar rasha wajibi ne a janye ilahirin takunkuman bangaren noma daga kanta gabanin kawo ƙarshen atisayen sojin ta a tekun na Black Sea. Tun a farkon watan nan ne Amurka ta fara tattaunawa kan yiwuwar janye wasu daga cikin takunkuman da ke kan Rasha tare da sakin kuɗaɗenta da aka rike a bankunan Amurka yanda a jiya talata fadar White House ta ce dukkanin bangarorin Moscow da Kiev, sun aminta da kawo ƙarshen su a kan Black Sea yayin tattaunawar ta Saudiya dai wakilcin Amurka bai bayyana shirin sassautawa ko kuma janye takunkuman kan Rasha ba. Su dai ya ce ce Washington za ta taimaka wa sashen noman Moscow da bangaren takinta don samun damar shiga kasuwannin duniya don hada-hada kamar yadda yake gabanin takunkuma. 'yan tawayen huti na ƙasar yamin sun zargi amurka da kai wasu sabbin hare-hare yankin sa'ada a jiya talata a ranar 15 ga wannan watan ne dai amurka ta sanar da kaddamar da sabbin farmaki kan 'yan tawayen na huti inda ta yi alkawarin yin amfani da karfi har sai kungiyar ta daina kai hare-hare kan jiragen ruwa a tekun rasi To labaran sun zo muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Taken labarin wasanni kenan ga kuma Umar Sani ya sake dawowa wanda ya mana alkawarin zai mai da mu Sweden don jin yadda ta kaya a shari'a tsohon shugaban fifa da kuma tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta nahiyar turai yawa to hamis sannu da kokari yawa kamar dai da muka faɗa tun farko muka ce sef plata da kuma michel platini dukkaninsu sun sake gurfana ne a gaban alkali a wato jiya kenan jiya talata kenan to kasan a shekarar 2015 ne aka tuhumi mutanen biyu da laifin aikata zamba cikin aminci a lokacin da suke rike da mukamman mm. a zaman kotu na farko dai da aka yi a shekarar 2022 alkalin kotu ya bukaci a yanke wa mutanen biyu guda tsohon hukumar kwallon kafa turai da kuma tsohon hukumar kwallon kafa ta duniya kenan hukuncin daurin wato watanni talatin amma na talala eh, a cikin gidajen yawa to kwanaki hudu aka shafi ana yin wannan shari'a kan zargin da ake yi wa tsoffin shugabannin biyu da shekarunsu ke tsakanin 69 da 89 mm. shi platini ke shi kuma yana 80 platini shi kuma soft plata da 89 ba eh. to na cire wasu kuɗin da suka kai akalla euro miliyon ɗaya da dubu ɗari takwas ba tare da sanin tsarin fifa ba haka hukumar kallafa kasan shi ana zargin wannan kudin an cire su ne don yin wata kwangila wanda kuma aka ce ya saba wa ka'ida ya saba wa ka'ida to sai dai zancen da ake mutanen biyu sun sha kare kansu daga laifin suna masu cewa su fa basu aikata wani abu da ba daidai ba <laughs> haka to daga tsohon tauraron kwallon kafar argentina diogo maradona wato armando junior ya sake jaddada zargin da yake yi kan cewa mahaifinsa diogo maradona fa kashe shi aka yi to shi eh, armando junior ya faɗi haka ne a hirar da ya a jiya cikin daren jiya wayewar safiyar mm. shekaran jiya wato yau talata eh, laraba mm. ya yi wata hira da wata gidan talabijin da ake kira el chiringuito wato a argentina kenan a hirar da aka yi kasan shi da kai shi na forar da wata tawagar kwallon kafa shi wato armando junior ba mm. ya ya sake jaddada cewa likitoci ne suka halaka ba mahaifinsa saboda ba su yi wani abu ba wurin ceto shi na wato ba su yi kokarin kubutar da rayuwarsa ba suka kyale shi ya kasan a wannan watan ne aka dawo da shari'ar da ake yi wa wasu likitoci bakwai kan zargin su da hannu wajen halaka taurarin wato kwallon kafa Argentina Diogo Armando Maradona mm. kuma Armando san ya rasu ne ranar 25 ga watan Nuwamban shekarar 2020 sakamakon bugun zuciya yana da shekara eh, wato 60 a duniya to idan dai laifin da ake zargi wa'annan likitocin aka same su da aikata wannan laifin za su kwashe shekaru a gidan yari tsakanin shekara biyar zuwa 28 wato a gidan maza sakamakon laifin da aka same su to bari mu karkare da wannan labarin da ke cewa wani likitan dabbobi a Algeria ya kafa wata kungiyar sukuwar dawakai mm. a gabashin kasar a wani yanki da ake kira Air Milin to jaririyar kungiyar mai 'yan wasan sukuwar dawaki akalla hamsin ka gane an kafa ta ne da nufin tattalin wani nau'in jinsi na dawaki a wannan yanki na gabashin algeria haka ka gane ko kasan ita sukuwar dawaki tana ɗaya daga cikin manyan al'adu wato na eh, abin nan eh, yankin na laraba na algeria musamman mm. to kowane watan a cikin kowane watan azumin ramadan yake shirya irin wannan gasa domin ya haɗa masu sukuwar dawaki da nufin a kare wannan jinsin sannan kuma ya zama nishaɗi da kuma tattalin al'adu na al'umma wato ah, wannan yankin ba ana kiran mutunan da dr abdulmalik salhi na to ina ga za mu tura hassan alhassan suleja shi ma don ya koyo mana wannan sukuwar muna godiya umar sani Masu saurari ga wasu daga cikin labaran da muke dauke da su a mu na yanar gizo wato Facebook, TikTok da kuma WhatsApp. Mayakan Boko Haram sun kashe dakarun Kamaru, Najeriya sama da ashirin. Hukumar zaɓe ta Najeriya ta ce akwai tarin kurakurai a kirayen da aka yi wa sanata na tasha. Daga yau za a fara aiwatar da rahoton taron ƙasa a Nijar da ya baiwa sojoji wa'adin shekaru biyar. Amurka za ta fara cire takunkumin da talabta wa Rasha da zarar kun ziyarci shafinmu mun wallafa bidiyon yadda ɗalibai a turkiya suka ƙauracewa shiga aji tare da yin zanga-zanga saboda kama magajin garin santambul ku ci gaba da bibiyar sashen hausa na radio france international arafai domin samun sahihan labarai daga sassan duniya daban-daban ku bibiya arafai hausa kumore. more mu ta wannan rana kenan waɗannan da ƙarin wasu labaran ma za ku iya samu a shafinmu na intanet yanzu bari mu je ga shirinmu na gaba masauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole daga nan sashin hausa na radio france international rfi tare da ni ahmad abba a yau shirin ya yada zango ne jihar maradi da ke jamhuriyar niger inda ya mayar da hankali kan rawar da ƙananan kamfanoni ke takawa wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasar da ke yankin sahel madalla ƙananan kamfanoni ko start-up da ake kafawa a lunguna da saƙo na taimakawa gaya wajen bunƙasa tattalin arziki da samar da ayyukan yi ga matasa a cewar malam abdu garba hakilu shugaban ma'aikatar da ke kula da ƙananan kamfanoni a maraɗi duk da cewa ba su da yawa a yankin akwai haske ƙwarai da fata na gari da suke jawowa wajen yaƙi da zaman kashe wando. Ces Waɗannan kananan kamfanoni na taka muhimmiyar rawa wajen samar da ayyukan yi. To sai dai idan ƙaramin kamfani ya fara aiki da farko ana samun 'yan matsaloli babu ma'aikata da yawa. Amma kaɗan-kaɗan sakamakon bunƙasar harkoki sai kaga suna ƙara ɗaukar ma'aikata. Abin da zai samar da arziki tsakanin jama'a a nan maraɗi akwai ƙananan kamfanoni da muka sani irin su Guma Shoes suna ba da ƙoƙari wajen samar da ayyukan yi ga matasa. waɗanda ke sarrafa fata suna kera kaya kala-kala na ƙwarai masu kwari da inganci. Euh, euh, qu'on appelle